Matsalar da za mu yi magana a kanta a yau ita ce matsalan shan azumi da gangan. Menene hukuncin wadda ya sha azumi da gangan? Sannan kuma menene ya hau kan wadda ya sha azumi da gangan a mazhabin ahlul baiti alaihi musallam daidai da fatawan eh, Sayyidul Khamenei. A farko shan azumi haramun ne, wannan kamar yadda kowa ya sani. Don haka haramun ne mutum ya sha azumi da gangan ba tare da rashin lafiya da zai iya hana shi azumi ba ba kowane irin rashin lafiya ba in dai mutum zai iya yin azumin ba tare da ya cutar da shi ba to wannan zai yi azuminsa ba za a sanya shi a cikin marasa lafiya ba amma in ya zama da cewa akwai wannan rashin lafiyan to kaga wannan ba da gangan ba kenan ko kuma matafiyi tafiyan da ta kai munzalin kasaru in tafiya ta kai kasar mutum zai iya shan azumi ba tare da matsala ba wannan azumi ma bai inganta ya yi ta ba wannan kenan amma in ya zama da cewa mutum kawai yana zaune a gida ya ji cewa ba zai yi azumi ba ya sha azumi to wannan ya aikata haramun na farko sannan kuma baya ga haka wajibi ne bayan sallah sai ya biya wannan azumin da ya sha din sannan kuma bayan ya biya din abun da zai biyo baya shine dole ne ya yi kafara wannan kafaran an ba da zabi ya zaɓi uku a ya zabi ɗaya cikin uku dole ne ya zaɓi ɗaya cikin uku ya aikata shi in ma ya zama na cewa na farko 'ya'yanta wuya, ya bawa kenan ko baiwa wadda a halin yanzu babu su. To in kuma ba wannan ba yana da zaɓi na biyu shine zai yi azumin wata biyu a jere, azumi sittin, azumin wata biyu a jere dole sai ya sai ya aikata su. Saboda wannan shan azumin da ya yi da gangan. Waɗanda biyu kenan. Na uku kuma shine yana da zaɓi in bai ɗauki waɗancan biyun farko ba to zaɓinsa na ƙarshe shine ya ciyar da miskinai sittin. ya ciyar da miskinai sittin to waɗannan miskinan da zai ciyar guda sittin ‘yan tabawa wannan a fili yake an fahimta sannan kuma yin azumin wata biyu a jere wannan a fili yake an fahimta duk da akwai matsala ita ma da ta dangance ta to amma ba laifi eh, mu fara bayani akan shi ciyarwa ɗin yaya kasance yaya zai kasance malamai sun tabbatar da cewa in mutum zai ya sha azumin in bai ɗauki ‘yan wuya ko yin azumin wata biyu ba ya zaɓi ciyarwa to abun da zai ciyar shi ne tun da wata biyu ne to kowace rana ɗaya zai ba da uku bisa hudun kelo kenan zai auna kelo na abincin da zai bayar ɗin sai ya raba shi gida hudu sai ya ɗauki kashi uku ya bayar a kowace rana ɗaya maimakon kowace rana ɗaya kaga zai yi haka har sau sittin kenan wa miskinai zai ba wa miskinai sittin ba kowa zai ba wa ba zai ba wa miskinai sittin don haka wannan shine abun da ya hau kan eh, shi wannan mai azumi din ba fa kuma kowace rana rana ɗaya ya ba wa miskinai sittin haka har sau sittin ba a'a kowace rana ɗaya da ake binsa da azumi sittin ne zai yi to aka ci in ba zai bai yi niyan yin azumi sittin ba din ba azumi sittin ya zaɓa ba to dole zai ciyar da miskinai sittin to kowane miskini ɗaya zai ba shi uku bisa hudu na kelo zai ɗauki kelo ya, sanya abincin da zai bayar ɗin sai ya raba shi gida hudu Kelo ɗaya gida hudu sai ya bada kashi uku wannan shine zai yi a maimakon kowane rana zai bada wannan kashi uku ɗin kaga in a rana ɗaya zai bayar zai ba wa mutane sittin kenan ko ya ba wa mutum ɗaya wannan kelo eh, uku bisa hudun kelo ɗin har sau sittin sai ya lissafa ya ga nawa zai kama wannan abun da ya shafi wadda ya zaɓi ciyarwa kenan amma wadda ya zaɓi azumi fa la'alla ya zama da cewa wannan azumin ya yi masa wahala a ce sai ya yi wata biyu a jere a shirye ba tare da kakkautawa ba la'alla ya zama yana da wahala to malaman fikihu sun ba da wata hanya eh, wasu malamai sun ba da wata hanya shine a wannan yanayi din na yin azumin wata biyu a jere mutum zai iya yin azumin wata cikakke kai tsaye sai ya wuce da na biyun bi ma'ana in ya faro azumin watan ya cika wata to kar ya tsaya ya ci gaba ya shiga ɗayan wata ɗin yana azumi ya yi kwana uku kwana hudu kwana biyar iya yadda ya sauwaka masa kwana goma haka to daga nan kuma sai ya sha sai ya sha azumi din wannan zai tabbata a kansa cewa ya yi azumin wata azumi wata biyu a jere to sannan kuma in ya sha din daga ran da ya sha to sai ya fara biyan waɗannan sauran da ya rage masan a hankali a hankali har ya zama cewa ya kammala biya din insha Allah ta'ala duk da muna fata Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga aikata wannan Eh, azumi eh, shan azumi da gangan din duk da babban zunubi ne mutum Allah ya wajabta masa abu sannan kuma ya zo ya ya ki aikatawa ko kuma ya fara ya yanke wannan haramun ne muna fata Allah ya tsare mu da aikata shi insha Allah ta'ala za mu dakata a nan sai kuma Allah ya haɗa mu akan wata mas'ala ɗin ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh